abubuwa da yawa a cikin sunan hatta sunan kansa in ka lissafa shi zai baka adadin mursalina 313 amma sai ka yi basa ɗin sunan kamar misali muhammadu akwai mimin guda uku to amma mimin ɗin ka ɗauka ta kai basa mimin da mimin zai baka 90 to mimin uku zai baka 270 Dalu zai baka 35 Ah, ha'un zai baka takwas kaga samu ɗari uku da sha uku kaga ya muddu jami'ul kauni nuru bahaihi wato haskensa kan shayar da dukkan halitta ne gaba ɗaya shi kanshi sunan muhammadu akan wannan sunan aka halicci ɗan adam Allah ma ba zai sa mai suna muhammadu wanda ke suran shi muhammadu ma ba zai shirauta ba sai an canza suran dole kuma inna Allah khalaqa adama ala suratihi shi kanshi sunan yana